radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da shirin nan na labaran wasanni zamu karkare da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa amma kafin jin waɗannan duka sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 24 ga watan oktoban shekara ta 2022 da daidai da 27 ga watan biyu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 77 da sa gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan oktoban shekara ta 1945 aka kafa majalisar ɗinkin duniya wata ta maye gurbin league of nations ko kuma majalisar kasashen duniya majalisar tana rassa shida wadanda suka hada da bangaren zauren majalisar da kuma kwamitin tsaro kuma unesco ta raya al'adu da ilimi kotun duniya ofishin babban sakatare da kuma majalisar amintattu manufar kafa majalisar ɗinkin duniya dai sun hada da tabbatar da zaman lafiya a faɗin duniya. masu saurari kun san cewa shekaru 93 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan oktoban shekara ta 1929 hannayen jari a kasar amurka suka yi faduwa mafi muni ta farko a tarihi wanda hakan ya shafi tattalin arzikin kasar kai tsaye wanda matsalar tattalin arziki an kira ta da matsalar wall street wadda ta fara daga ranar 24 ga watan oktoban shekara ta 1929 wanda matsala dai ta yi sanadiyar faduwar gemar hannayen jarin amurka daga dala 400 zuwa dala 30 fiye da mutane miliyan 30 ne dai suka rasa rayukansu yanda kamfanin da dama suka durkushe an kira wannan babbar matsalar tattalin arziki da wall street ne saboda babban titin wall street a nan ne mafi yawan manyan kamfanoni da bankuna na amurka da kuma raren hada-hadar harkokin tattalin arziki suke a kasar. da ƙarshe masu haɗe kusan cewa shekaru 94 suka gabata rana irin ta yau aka haifi aitullah dr muhammad hussein bahishte babban malamin addini kuma masanin ilmomi na zamani ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci juyin juhali a ƙasar iran da ya haife shi ne a birnin isfahan tun yana matashi ya je birnin qom inda ya karatun na addini a gaban manyan malamai na lokacinsa kan kuma aitullah bahishte ya yi karatun jami'a inda ya samu digirin gyar wato dakta a ilimin fannin falsafa sai kuma shekara ta 1965 ya tafi birnin hamburg na kasar jamus inda ya zauna na wani lokaci na gudanar da harkokin addini ya karanci harsunan jamusanci da turanci da kuma ingilishi a shekara ta 1970 ya koma kasar iran bayan samun nasarar juyin johali ya rike mukamai daban-daban daga ciki hadda alkalin alkalai na ƙasa.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin a gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su. Rishi Sunak na gab da zama sabon firaminista a ƙasar Burtaniya. A Najeriya kuwa Amurka ta gargaɗi 'yan ƙasarta da su yi tsantsan a birnin Abuja. Ɗan wasan ƙasar brazil neymar ya zira kwallaye 200 a ƙungiyoyi uku da ya wasa To yanzu kuma ga labaran da ke Tsohon ministan kudi na Birtaniya Rishi Sunak shine a kan gaba a yunkurin zama sabon Minister Birtaniya bayan da Boris Johnson ya janye daga kokarinsa na komawa kan kujerar. An zaka dai Penny madon ita ce kaɗai ta rage a cikin masu hamayya da Sunak a takarar shugabancin jam'iyyar Conservative. Tsohon firaminista Boris Johnson ya janye daga takarar duk da cewa ya ce ya samu adadin 'yan majalisa waɗanda za su mara masa baya domin shiga takar sake neman zama prime minister ƙasar ta burtaniya bayan da ya bar kujerar 'yan makonnin da suka wuce tambayan da liz truss ta yi murabus kwanaki 45 da hawanta akan kujerar prime minister burtaniya ne aka so mai yankurin mai gurbinta abinda ke nufin ƙasar za ta samu shugaba na uku a cikin wannan shekara tsohon ministan kudin na birtaniya dai wanda ya sha kai a takarar shugabancin jam'iyyar conservative a watan da ya wuce yanzu haka dai shine kan gaba iyayensa dai sun koma birtaniya ne daga gabashin nahiyar afirka kuma asalin su indiyawa ne an haife shi a southampton kuma suna yayi karatu a makarantar kudi kafin daga bisani ya shiga jami'ar oxford da kuma stanford a kasar amurka a can najeriya kuwa amurka ce ta gargaɗi 'yan kasarta. waɗanda suke zaune a ƙasar musamman ma a birnin abuja babban birnin tarin najeriya game da fuskantar barazanar hare-haren ta'addanci da kuma buƙaci da su yi taka tsantsan ofishin jikadancin amurka ne ya fitar da wannan sanarwa wanda ya wallafa a shafin sana yanar gizo a ranar jiya lahadi inda bayanin ya ce 'yan ta'adda za su iya kai hari akan gine-ginen gwamnati da wuraren ibada da makarantu da kasuwanni da manyan kantana da otal-otal da mashaya da kuma gidajen cin abinci da wuraren wasanni ko matsa jiki da tashoshin sufuri da wurare na ofishin jami'an tsaro da kuma kungiyoyi na ƙasa da ƙasa a cewar sanarwar ofishin jikarancin amurka zai rage ayyukansa har sai an samu sabuwar sanarwa da jama'a masu kada a sha'afa labaran sana zo muku daga hausar radio voh a birnin tehran matsalar ambaliyar ruwa ta haddasa asara ga 'yan kasuwa da suke safarar hajoji daga arewa zuwa kudancin najeriya sakamakon yadda ambaliyar ta mame hanyoyi da motoci suka saba zirga-zirga wani bincike da jaridar daily trust ta najeriya ta gudanar ya nuna cewa farashin kakin abinci waɗanda suka hada da tumatir da masara da shinkafa da kuma wasu nau'uka na hatsi ya yi tsada matuƙa musamman a jihohin lagos ogun saboda karancin manyan motoci da suke shigar da kayayyakin a waɗannan jihohi rahotanni da dama dai sun ce buhun masara wanda aka saba sayar da shi a kan naira dubu goma sha biyar yanzu haka ya koma naira dubu ashirin da tara yadda wasu 'yan kasuwa suke cewa muddin aka gaza ɗaukar matakan gaggawa to akwai yiwuwar ƙasar baki ɗaya ta tsunduma a cikin matsalar karancin abinci tunadi gwamnatin tarayyar najeriya ta aika da talafin abinci wanda suka hada da masara da dawa da garin rogo ga gwamnatin jihar lagos domin rage wa al'ummar ɗan karancin abincin a ɓangaren wasanni kuwa ɗan wasan gaba ƙungiyar ƙwallon kafa ta paris saint german neymar ya zira kwallaye 200 a raga a ƙungiyar da ya buga wasa tun daga lokacin da ya fara buga ƙwallon kafa a duniya a ranar lahadin da ta gabata paris saint german ta yi nasara kan olympic marseille da ci ɗaya da nema a wasa karon goma sha ɗaya a gasar league one kuma neymar ne ya ci kwallon ɗaya wadda ta baiwa farisan german makuna guda uku wanda take bukata a karawar da suka yi a wasan hamayya a park des princes dan wasan na brazil da ya cika kwallon a minti na 45 kuma ita ce kwallo ta 200 tun daga santos da kuma barcelona da kuma paris saint german sai da messi ya buga wasan kuma ya samu dama ta cin kwallaye sai dai mai tsaron raga paul lopez ya nuna kwazansa to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to banda sauran labaran duniya sai sauran sheshen da suka rage mana da zan fara da shirin nan na labaran wasanni matasa da sauran masu sha'awa sanin motsa jiki assalamu alaikum mu da waraka da kuma sake da mu a cikin shirin labaran wasanni wanda a cikin sai kawo muku mai labaran wasanni su shafi kashin nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu sun ci da mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan ga mabudin kunne to madalla suka bar mu shirin kwarai shirin tawagar kwallon kafa ta najeriya ta 'yan kasa shekaru 23 wato dream eagle ta yi can jaras ɗaya da ɗaya da ƙasar tanzania wasan da suka buga a birnin dar es salaam fadar mulkin ƙasar a wasan da suka buga a ranar asabar da ta gabata najeriya ta ci gaba da jagorantar wasan har zuwa farkon rabin lokaci sai dai ana dawowa daga hutun rabin lokaci da misalin minti 29 'yan tanzania suka farke cin da najeriya ta yi musu Najeriya ta samu damaki masu yawa amma haka ba cimma ruwa ba dai a kamar wasan bata iya kara koda guda ɗaya ba. An fitar jawarin sunayen gasar za su hawata da juna a gasar kwallon gabacin kofin mata ta duniya da za a gudanar a ƙasar New Zealand inda Najeriya tana rukuni na biyu da ya haɗa da Australia, Jamhuriyar Ireland, Canada a gasar kofin duniya ta mata ta shekara 2023 da za a ƙasar Australia da New Zealand. Wannan shine karan farko da Jamhuriyar Ireland za ta buga gasar. tana kuma rukuni tare da wadda ta lashe olympic wato canada ingila wadda ta lashe gasar nahiyar turai za ta fafata da denmark da china a rukuni na hudu ko dai da senegal kuma da haiti ko kuma da chile za a fara wasan ne daga ranar 20 ga watan yulin shekara ta 2023 kuma a kammala a 20 ga watan agustan shekara ta 2023 za a bikin buɗe gasar a auckland tawagogi 32 ne za su kece reni a gasar kuma an samu kari daga 24 da suka kara a faransa a kasashen kufin duniya ta 2019 ta mata cikin tawogi 33 biyar daga cikinsu za su buga gasar kofin duniya a karon farko da suka hada da morocco philippines da jamhuriyar ireland da vietnam da kuma zambia ga yadda aka tsara jadawalin nasu a rukunin farko wato rukunin a akwai new zealand norway philippines da switzerland sai rukunin b ne da australia republic of ireland nigeria canada sai kuma rukunin c inda ya kunshi spain costa rica zambia japan wadda ta ci wasan cike gurbi a rukunin b denmark da china faransa jamaica brazil wadda ta cike gurbi a rukunin c sai kuma rukunin f ko kuma rukunin g wato sweden afirka ta kudu italiya da argentina rukunin h kuwa kunshi kasashen germany morocco colombia jamhuriyar korea yanzu kawai mu da zango a yankin asiya zamu mu leka kasar iran domin jin irin wanda ake cewa a bangaren wasanni kuma ku cewa birtaniya ta hana tawagar 'yan wasan taekwondo na kasar iran izinin shiga kasarta ta domin halartar gasar takwando ta duniya za a yi a birnin manchester na kasar birtaniya bisa bayanin da hukumar kula da wasannin taekwondo ta kasar iran ta fita ya nuna cewa kasar birtaniya ta hana tawagar iran visa na shiga ƙasarta domin halartar gasar ta taekwondo da aka fara a ranar 21 ga watan da muke ciki na oktoba da sama halartar 'yan wasa 256 da suka fito da ƙasashen duniya daban-daban har guda 61 tawagar ta ƙasar iran ta buƙaci visa a ofin jakadancin ƙasar birtaniya da ke ankara amma dai haƙa ba cimma ruwa ba 'yan wasan kokowar gargajiya ta kasar iran sun samu mabin yabo na zinariya azurfa da kuma ta gulla a gasar zakarun wato kawar gargajiya ta duniya gasar da aka yi a birnin ponte vedra na ƙasar spain amir ali ya samu lamar yabo ta zinariya a aji mai nauyin kilogiram 97 sai kuma amir muhammad yazdani ya samu lamar yabo ta zurfa a aji masu nauyin kilogiram 70 kasar georgia ci zo ta ɗaya da maki 76 sai kuma ukraine da maki 63 yayin da iran ta uku da maki 59 yana kashen turkiya amurka armenia kuma suka zo a matsayi na hudu biyar da shida da maki 48 da maki 47 da maki 46 yan wasan chess na kasar iran sun samu lambobin yabo guda goma a kasar chess ta yankin asiya da aka gudanar a garin bali kimanin 'yan wasa 456 ne suka halarci gasar a yankin asiya a bangaren maza kuwa kiyan kuraishi daga Tehran ya samu lambar yabo ta azurfa yayin da Bolan Nazir daga kurasan Razabi ta sami lambar yabo ta tagulla ita ma dai ya shekaru takwas mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta iran mahadi muhammadu nabi ba yake mayar da martani game da yunkurin da ake yi na an cire kasar iran daga halartar gasar kwallon kafa cin kofin duniya za a kasar qatar ya ce tuni hukumar fifa ta yi watsi da wannan bukatar tana mai da cewa babu mayar da hankali kan irin wannan shawarwari kuma ya bayyana cewa wannan yunkuri da wannan yunkuri ba zai kai ga ci ba zai kai daga ci ba ya ce wannan filin wasa ne mai tsafta gasashen kofin duniya taron kasa da kasa ne inda ƙasashe daban-daban ke baje hajar su a ci gaba da wasannin premier da ake buga nan ƙasar iran kuwa a ranar alhamis 27 ga watan oktoba mai zuwa za a kira tsakanin tarakto da milaban sai kuma sana'ati nafta abadan ta kira da fekan sai kuma police ta kira da mr karman yayin da fula za ta kira da gulgar sirjan a ranar juma'a kuma a buga tsakanin hafadar istiklal sai kuma mr sanjani ta kira da sifahan alminiyon a za ta kira da nasaji mazandaran zuba a hannu kuma ta ce reni da nafti masu suleiman yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar turai inda za ku cewa dan wasan kwallon kafa na Real Madrid Karim Benzema shine lashe kartar balan d'Or ta bana sabon zakaran da babu kamar sa a duniya a fannin kwallon kafa Karim Benzema ya bayyana cewa ba shi da burin komawa wata kungiya domin ya bugawa mata wasa kuma a Real Madrid yake fatan ajiye takalminsa a kafin a ranar litinin ne dan wasan na real madrid ya lashe kyautar gwazon kankan kwallon kafa na duniya da aka kira da balan da o bayan ya ci kwallo 44 to a wasanni 46 wanda ya ba da gudunmawa a real madrid ta lashe da liga da champions league a kakan wasa ta 2021 zuwa 2022 manchester city wadda take da 'yan takara shida ta lashe kyautar kungiyar da babu kamata robert lewandowski ya ci kwallo 600 da na ya ci kwallo na 600 da na a wasan da a wasan da Barcelona ta buga a wasan da Barcelona ta buga ta doke Villarreal da ci uku da babu a gasar La Liga a ranar Alhamis ta gabata. Lewandowski ne ci kwallon farko dan wasan Manchester United na gaba Cristiano Ronaldo ya fice daga filin wasan Old Trafford kafin tashi daga wasan da kungiyar ta buga da Tottenham a ranar Laraba. Baya amfani da Ronaldo ba wanda aka ajiye a benci a wasan da United ta yi nasara da ci biyu da babu dan wasan ya shige ɗakin soya kaya ne tun ana minti 88 tun ana minti na 89 to ba saurare da yake lokacin da aka yi shirin ya kawo jiki ya zama wajibin zan zama shirin anan yau a shiri na gaba domin jin mu da sa labaran amma kafin na amma da wasu kallafa shi ne kammala ni ma da gunshi nake cewa ku zama lafiya tunzu kuma ga shirin nan na kide-kiden iraniyawa Jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To yanzu kuma muku Sa'id banki domin jin waƙar da ta mana. Morning. gaishe ka Sa'id biyan banki a cikin wannan wakar ka tanadar. Da fatan masu sun gamsu kuma sun ji daɗin wakar. Da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan. A madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala. Ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. منو سهر کن به دشت را ز سوز جان من خبر کو، ای همه مستی من از تو آینه هستی من از tura mu haka kashin shan nan baki daya amma da kyawar sa lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara tsohon ministan kuɗi na birtaniya rishi sunak shine a kan gaba a yunkurin zama sabon firaministan birtaniya bayan da boris johnson ya janye daga kokarinsa na komawa kan kujerar an haka dai penny madon ita ce kaɗai ta rage a cikin masu hamayya da sunak a takarar shugabancin jam'iyyar conservative tsohon ministan boris johnson ya janye daga takarar duk da cewa ya ce ya samu adadin 'yan majalisa waɗanda za su mara masa baya domin shiga takar sake neman zama firayim ministan ƙasar ta burtaniya bayan da ya bar kujerar 'yan makonnin da suka wuce tambayan da liz truss ta yi murabus kwanaki 45 da hawanta akan kujerar firayim ministan burtaniya shi ne aka so mai yankurin mai gurbinta abinda ke nufin ƙasar za ta samu shugaba na uku a cikin wannan shekara tsohon ministan kudin na birtaniya dai wanda ya sha kai a takarar shugabancin jam'iyyar conservative a watan da ya wuce yanzu haka dai shine kan gaba to don nan zamu karkari sai Allah kamar an jima da maza je mu dauke da shirin kafin lokacin abin kowa da kwanakin fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya